barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin a cikin manzoma ta suyuti alfiyatu suyuti fi ilmin hadith wanda wannan ne a darasi na takwas a wannan zagaye na uku na karatun wannan manzoma kuma a darasin da ya gabata muna magana akan الحديث المعل الحديث المعل كو كما الحديث المعلل كو الحديث المعلول duk انا فدا za تاشي ا a والوجه في ادراكها جمع الطرق قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى والوجه في إدراكها جمع الطرق وصبر أحوال الرواة والفرق وغالبا وقوعها في السند وكحديث البصملة في المسند ونوى الحاكم أجنس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث أن وربما عئل بالجلي كالقطع المتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلا هذا رأوا صح معل وهو في شاذ حكوا والنص قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل بارا يتي والوجه في إدراكها جمع الطرق وصبر أحوال الرواة والفرق آه، هن يدى بي وجن أغاني حديثي المعل آه، هن يدى بي وجن غانو الحديث المعل يتي والوجه والوجه alwajhu ay aljiha hanya wacce ake bi fi idrakiha wajen gano al'illatul khafiyya jam'u turuq har hada hanyoyi a turuq sune al-asanid hadith hadisai waɗanda suke kunshe da matani bibiyarsu da bin a cikin littafan al ko cikin littafan almasanid ko cikin al'ajza ko alma'ajin bibiyar waɗannan hanyoyi wa sabro ahwalin ruwati da ainihin bibiyar a sabro shi ne bibiyar halayen arruwat masu ruwaya walfirak da ƙungiyoyin masu ruwayar wato bibiyar su da sanin halin kowane rawi karɓaɓɓe ne ko kuma ba karɓaɓɓe ba ne adlun ne ko kuma a majruh ne sanin wannan shi zai taimaka wajen gano wato hadisi al-mu'al yana daga cikin abin da zai yake wato yake taimaka wajen gano al-hadis mu'al wanda dole ne sai mutum yana da shi sanin manazilin ruwa da tabaqatuhum kowane rawi ko da siƙa ne a wane matsayi yake a wane mataki yake sannan sanin manazilu arruwat fi shuyukhihim tabaqatu arruwat fi shuyukhihim idan aka ce misali zuhuri muhammad ibn muslim az zuhuri ibn shihab yana da dalibai da yawa waɗanda suka damu da hadisansa ɗaliban nan nasa akwai athiqat akwai wanda ba su kai asiqat ba akwai addu'afa akwai ma wanda suke halakakku alhalka wal matrukun to asiqat din su kansu hawa hawa ne ai wani dabakarsa tana sama da ta wani siqatu ashabi az-zuhri akwai wanda suke dabakar ula akwai wanda suke dabakar thaniya har ma a thalitha dukkan su kuma siqat ne amma 'yan ajin farko sun fi 'yan aji na biyu 'yan aji na biyu sun fi 'yan aji na uku haka nan idan misali ka ɗauki katada ibnu da as-sadusi al-basri shi ma malami ne wanda yake da ɗimbin ɗalibai ɗalibansa su ma an kasa su gida-gida ɗabaka-ɗabaka to ka san kowace ɗabaka suwaye a ciki ka san suwaye a ɗabaka ta farko ɗabaƙa ta biyu ɗabaka ta uku har zuwa ƙarshe haka nan al'amur bin dinar misali shi ba malami ne wanda yana da ɗalibai yana da ɗalibai ɗaliban da su ba an kasa su ɗabaƙa-ɗabaƙa ka san ɗabaƙar kowanne daga ciki to haka in aka samu saɓani tsakanin ɗaliban zuhuri misali game da wani hadisin zuhuri wanda wata fuskar ya zo mursal wata fuskar ya zo mausul to ya za a ka iya tantance wajihin da yake ma'alul da wajihin da yake gairu ma'alul wanda yake arrajih za ka iya amfani da sanin tabaqat ɗin ka gane cewa wane duk da sika ne amma wane ya dara shi musamman ma kuma idan ana maganar hadisan wane don wani lokaci za ka ga rawi a karan kansa watakila ba shi da nauyi da yawa amma a ƙarƙashin wani malami kuma yana da nauyi kamar misali mu ce hamad ibn salama ruwayarsa an sabit sabit ibn aslam albunani hamad ibn salama yana da kurakurai malami ne yana da kurakurai amma kuma in aka zo maganar hadisan sabit to su ne a sahun farko hammad ibn salama an thabit an anas shi min a'lamin nasi bi hadisi thabit kamar humayd ibn abi humayd at-tawil shi ma idan ya rawaito hadisin uh, thabit ibn aslam to shi a karan kansa ba shi da nauyi cancan da yawa ba daidai yake da mai sunansa ba hamad ibn zaid hamad ibn zaid wannan min asbatin nasi wa min siqatil basriyin hamad ibn salama siƙa ne amma ba cancan ba yana da kurakurai siƙatun ne laki lau akhta hamad ibn zaid ya fi shi ƙarfi wancan hamad ibn salama ibn dinar wadda hamad ibn zaid ibn dirham to dirhamin anan ya fi dinarin to kaga shi a karan kansa ga yadda yake wanda har ma ya sa bukhari ya ƙi da hadisinsa gaba ɗaya bukhari bai da hadisin hamad ibn salama a cikin sayin littafinsa ba muslim shi ne fi fidda hadisinsa to amma shi kansa muslim ya ɗauki hadisansa ne an thabit hadisansa an sabit da hadisan humaid ibn Habib, humaid at-tawil likaunihi ma akhbara bi ahadith sabit. saboda sanin waɗannan abubuwa su suke taimaka wajen tantance illar hadisi don haka in baka sani ba kana iya yin wato wani hukunci wanda yake ba mai adalci ba ka zo ka dubi hammal a karan kansa ka ce to ai hammal din nan akwai magana a kansa tun da wada ya saba masa cikin ruwayar nan daga sabit ya kamata a ɗau ruwayar wada ka a ɗau ruwayarsa tare da cewa shi ruwayarsa an sabit ta fi ta sauran ƙarfi saboda ya tsaya ya da kufa ya kiyaye hadisin sabit saboda yadda ya kiyaye hadisin kowa sannan sanin maratib din malamai dangane da hadisansu na garuruwa wani malamin ya haddace hadisan mutanen gari kaza fiye da yadda ya haddace na gari kaza ko dai kasancewa mutanen garinsu ne kafin ya fita neman ilimi sai da ya tsaya ya kalailaice ilimin garinsu gaba ɗaya kamar ismail ibn abi ayyash ismail ibn ayyash ashami ismail ibn ayyash ashami riwayarsa daga shamiyin riwaya ce wacce ke sahihiya saboda mutanen malaman garinsu ne kuma ya kula da hadisan garinsu amma da ya fita daga sham ya je basra ya je hijaz wato ya je iraq ya je hijaz sai ya zama da ruwayarsa a nan ba ta da ƙarfi sosai in ta fito in ya ruwaito daga almadaniyin ko albasriyin ko alkufiyin to malamai suna raunana ruwayarsa amma in ya ruwaito daga shamiyin mutanen sham to malamai suna sa ruwayarsa to sanin wannan duk zai taimaka wajen tantance illar hadisi in ka dobi sikar rawi shi kadai ka ce wannan sika ne kawai shi kenan ne magana to a ba za ka iya fadawa cikin irin wannan kuskuren akwai misali ma'amar ibn rashid ma'amar ibn rashid asalinsa mutumin basra ne amma ya tashi ya koma yaman da zama ya yi aure a can saboda haka sai ya kasance baya zuwa iraki din sai don ya ziyarci mahaifiyarsa don ya kawo ziyara ga mahaifiyarsa ya zo gaishe ta da haka littafansa da tarin abin da ya tattara na usul ɗinsa suna yaman da haka a yaman hadisan da yake bayarwa a sana'a abin da a yaman hadisai ne waɗanda suke masu kyau masu kwaliti sosai saboda yana kusa da usul ɗinsa yana kusa da littafansa da labararinsa in yi shakkar hadisi zai ko ya duba amma in ya kawo ziyara garinsu na asali basra inda mahaifiyarsa take lokacin da zai zo gaishe ta Dalibai su su kewaye shi don su ji hadisansa to ana ana samun kurakurai saboda baya kusa da da labararansa don haka yana dogaro ne da tsabar haddar da yake da ita don haka shi kuma abin nan kwalwa tana ha'inta sautari saboda haka tana iya ha'intarsa ta abin nan to kaga yanzu a nan hadisan waɗanda suka ji hadisai a wajensa abin nan a garinsu abin nan a sana'a a yaman wannan babu matsala amma wanda suka ji hadisan ma'amar ibn rashid a iraki a basra ko a kufa ko lokaci ko a madina misali a hijaz to ana samun matsala ba wai dole ne a samu matsala ba amma akan yi a samu matsalar to sanin duk irin waɗannan ka san inda malami rawi yake da ƙarfi cikin malamansa ko kuma almajiran suke da ƙarfi cikin ruwaya gare shi wannan duk yana taimaka wajen gano al'ilal alkhafiya wanda idan ba ba waɗanda suka san abin sosai ba za su gane ba daga cikin abin da yake taimaka har ila a gano sanin ahwalin ruwa ɗin abin nan fi mukhtalafil azmina a wani lokaci rawi yakan kasance wato gangaren sosai a cikin harkar hadisin saboda yana ji da ƙarfinsa yana da matashinsa ne yana da ƙananan shekaru wani lokaci kuma idan shekaru suka nisa suka tsala suka tafi to kuma a nan akan iya samun matsala saboda raunin hadda za ta yi rauni na haka zai iya manta wasu abubuwan da da yake faɗa su daidai to waɗanda suka ji hadisansa da farko-farko sai ya kasance hadisansu lafiya-lafiya waɗanda suka riske shi bayan girma bayan manyanta sai a rika samun kurakure cikin ruwayarsu daga gare shi to sanin irin waɗannan abubuwa su suke taimakawa a bambance kurakuran da suke faru a cikin ahadisu sikat wannan muna magana ne akan rawun da yake sika ba wai rawun da daman can za'ifi bane wannan za'ifi ko ba wanda lokaci a kowane gari ma za'ifi ne babu za'ifi a nan kuma wannan za'ifi mutlak amma akwai za'ifi nisbi akwai za'ifi fi makan duna makan akwai wannan sanin waɗannan duk dole ne sai an san su ake iya gano hadisin abin hadisi mu'al shi yasa yace wa sabri ahwalir ruwati wanda duk yana cikin sabri ahwalir ruwati duk yana cikin sabr na ahwal ar-ruwat don haka in zaka yi hukunci akan hadisi ka gano sa to sai ka bibi sai ka bibi duruk dinsa sai ka bibi duruk dinsa sannan zaka iya gano illar da ta faru a ciki yanzu misali mu ce ga hadisi a Yunus ibn Yazid al-Aili Yunus ibn Yazid al-Aili ya ruwaita hadisi daga az-zuhri imam az-zuhri shi kuma zuhri ya ruwaita shi daga sa'id ibn al-musayyib shi kuma sa'id daga abi huraira kaga wannan hadisi zahirin sa sihha ne zahirin sa sahihi ne saboda yunus ibn zaid al-aili thiqa ne kuma daga cikin almajiran zuhri saboda kaga babu babu rauni na rawi babu kuma inqita' zuhuri almajirin sa'id ibn musayyib ne sa'id ibn musayyib almajir abu huraira ne abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga zahirin hadisin Asiha to amma akwai buƙatar ka ƙara bibiyar sanadin tana yiwa a samu illa sai ka samu wannan hadisin malik ya rawaito shi daga zuhuri an zuhuri an sa'id ibn musayyib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama me ya zama mursal hadisi ya zama mursal riwayar malik ta zama mursal riwayar yazid yunus ibn yazid al-aili to kaga a, a, a, a hukuncin malaman illa za su karkata zuwa ga ruwayan malik saboda mai saboda ya fi ƙarfi ya fi hadda akan ruwa akan yunus ibn yazid yunus ibn yazid akan samu 'yan kurakurai kaɗan sun faru a cikin hadisansa daga zuhuri duk da ba ba su saukar da shi daga akalla ɗabaka ta biyu ba daga cikin almajiran zuhuri gaura haka sai ka ga malik ya saba masa anan shi ya ka hadisin mursal babu shakka za ka karkata zuwa ga abin nan ta yi ka sake bincike ka sake bincike sai ka samu cikin almajiran zuhuri akwai shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza shi ma sika ne sai ka same shi ma ya ruwaito a abin nan ka riwayati malik wannan zai kara maka nutsuwa akan cewa Yunus ibn Yazid shi ya kuskure wajen wasilin wannan hadisi hadisi ne mursal to ka kara bincike sai ka samu Lais ibn Sa'ad shi ma cikin almajiran zuhuri ya ruwaito hadisin karwayati Yunus karwayati Yunus shi ma ya kashi mausul kaga anan kuma sai ka ga al'amura suna neman su canja maka sai ka ƙara bincike sai ka samu ruwayar ibn uyayna sufyan ibn uyayna shi ma ya ruwaito shi kan ruwayati yunus kan ruwayati yunus kaga anan sai ka ƙara samun abin nan to adadi na ƙara faruwa a bangaren kuma tunaninka na ƙara canzawa ta yaya za ka iya cimma wannan natija dole sai ka yi bahasi ka bibiyi tsuruk ɗin hadisin to wannan shi ya fi wahala tunda abu ne da za ka bibiya a guraren da ba ba babi babi bane ba kamar littafin fiqh bane misali in mas'ala ta taimama ce ka duba babin taimama in mas'ala ta sallah ce ka je kitabus salah in mas'ala ta zakka ce ka bude kitabus zakka mas'alal kufayn ka duba masa a'a shi wannan littafin masanid aka tashi zuba hadisan Abu Huraira duk yawan su har gitsa su ake yi ba a tantance na sallah daban na zakka daban na azumi zuba su kawai za a yi ta yi saboda in kana nema wani hadisi guda ɗaya a cikin musnad na abi huraira musamman a wancan lokaci kafin a samu faharis da suke taimakawa a yanzu to sai ka bi musnad ɗin tun daga farko ka yi ta karanta haka cikaro da da hadisin da kake so yana iya maka yana iya fara maka da wani hadisi akan hasada yazo yayi wani hadisi akan zakka ya da akan wani tsarki ya koma kan wani hadisi akan azumi ya dawo sallah haka zaka yi ta gani to haka nan ma'ajib yanzu kaman ka dau littafin al-mu'jamul kabir na at-tabarani shi ba ba akan abin al-mu'jamul awsat na at-tabarani shi ba ba akan akan akan sahabbai ya rattaba ba akan malaman sa ya rattaba saboda haka in ya tashi zai faɗi malaminsa ne zai faɗi malaminsa ne in ya faɗi malaminsa to zai ka hadisan da ya ji daga wajen malaminsa musamman ga ɗin hadisan da ya ji daga wajen malaminsa saboda haka wannan hadisin da yake gabanka ka gan shi a cikin sunan abi dawud misali ya za a yi kasan shekhu tabarani a cikin hadisin dole sai ka koma littafin tabarani to ya za a yi kasancewa an ka wane ne shehin to kaga duk wannan yana daga cikin abin da ya bada wahala yake bada wahala kwarai da gaske wajen wajen amaliya din duk da cewa yanzu harkar zamani da kwamfuta din da internet da waye sun sassauta abubuwan amma duk da haka ba za su iya maka wannan hukuncin ba kwamfuta ba za ta iya ce maka hadisi ya inganta ko bai inganta ba eh. to shi yasa ibnu hajar a cikin sharhin nukhba yake cewa wannan fannin wato fannin ilal من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما عاليا واطلاء حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة شاملة ومعرفة شافية آه، ومعرفة شافية ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامده دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك وانا مقرر ابن حجر الأسقلاني شي وانا فننا نائل من أغمض أنواع العلوم أنواع الحديث ينا نكتشكين نوع يكون رنسي ودقها مسلكا وتهير ستفكو وتشيزل فيه ولا يقوم به إلا من منعه الله تعالى فهما عاليا باب وانا كي تسيوا ya yi wannan aiki sai wanda Allah ta'ala ya bashi wato zurfar fahimta wattila'an hawiyar ya bashi tsinkaye da leke-leke mai faɗi wa idrakan limaratibin ruwati wa ma'arifatan shafiya ya san kuma martaba ko matakai na masu ruwaya da cikakken ilimi walam takallan fihi illa a a a hadha ash-sha'n ɗaiɗai ku ne cikin malaman hadisi suka yi magana akan wannan babin wanda a wancan darasin muka ambaci irin su Ali ibn al wanda Allah ta'ala ya bashi sanin ilal to kamar yadda malamin sa bukhari yake cewa in yana magana akan ilal hadisi kamar yana karanta fatiha kamar yana karanta qul huwallahu ce kamar yana karanta qul huwallahu haka yake magana a cikin ilal yana da littafin ilal da yayi babba wanda ya bace sai dan wani bangare dan mitsitsi da aka samu amma yawancinsa duk ya bace maganganunsa ana cin karo da su ne a cikin littattafai akwai almajirinsa sa yaqub ibn shayba almajirin ali ibn al-madini ne shima yana da al-musnad al-mu'allal shi musnad ne babba wanda yana ka hadisan sahabbai tare da bayanin illar kowane isnadi shima ma shi ma shi littafin mu'zamin sa mafqut wato ya bace daga cikin wadanda suke kwararru a cikin babin ilal akwai al-imamu ahmad imamu ahmad ƙwararre ne masani ne a cikin wannan babi masani ne a cikin babin ilal eh, in ka ɗauko littattafansa kamar muntakab na ilal na abin min ilal al-khallal al-khallal yana da littafin ilal wanda na imamu ahmad ne akwai littafin eh, riwayar ɗansa abdullahi eh, ma'rifatun rijali wal ilal rijal wal ilal yana nan an buga shi mujalladi uku a ciki za ka rika ganin cin karo da bayanin wasu ilal a cikinsu akwai abu hatim arrazi da abu zura arrazi su ma gwanaye ne wajen sanin wannan babin wannan fannin ibnu abi hatim muhammad ibnu abdurrahman abdurrahman ibnu muhammad ibnu abi hatim ya rubuta littafin al'ilal wanda a cikinsa yana kawo ra'ayyukan babansa da na abu zur'a wato abokin babansa abu zur'a da abu hatim abokai ne sauraka a ciki yana tambaye su kan wasu hadisai suna ba shi ansa wani hadisi kuskure ne wani hadisi waham ne wani hadisi kaza ne wani hadisi kaza ne daga cikin waɗanda suka ƙware a cikin babin ilal akwai al'imamun nasa'i al'imamun nasa'i a ah, zahabi yana cewa a babin ilal imamun nasa'i ya kera muslim imamun nasa'i ya kera muslim layinsa ɗaya da irin su bukhari da alibin nan ya sa nan wannan layin ya sa shi littafinsa littafin sunan littafi ne mu'allal shi ya sa za ka ga zubinsa ba daidai yake da sauran littafan sunan ba in ka ɗauko sunan nasa'i ka ɗauko Ibn abi dawud ko ka ɗauko sunan nasa'i ka ɗauko Turmizi. jami'u tirmidhi za ga da bambanci kwarai da gaske za ga nasa'in ya ka hadisi sai ce al-ikhtilafu fihi ala zuhri sai kuma ita kawo maka wasu duruk karshe ya ce warrajihu fihi al-irsal lokacin da za ka yi ta karantawa ba za ka gane mai yake so ya kai gare shi ba tun da kai ba ba ilimin gare ka mai zurfi ba don haka sai dai karshe ka ji ya faɗi wata natija ya ce to ansar ga yadda take amma ya aka yi kai ga ansar wanda suka san ilmul ilal suna karanta asani din za su ga yadda aka yi ansa ta fita to haka littafin sunan yake nasa, shi yasa galibi wanda za su karantar da shi ba sa ba kwane zai iya ba shi haƙƙinsa ba za ka iya karantar da sayi bukhari misali sayi sayi muslim tirmidhi ka ba shi iya haƙƙinsa ba cikin gwargwado bakin gwargwado amma sunan nasa'i wannan ba da haƙƙinsa wato sai yi da gaske dan na san a kisma ulumul hadis na na kulliyatul a jami'atul islamiyya akwai risala na san risala biyu da aka rubuta ta ta doctora ta PhD akan akan sunan nasa'i ilal din take cikin sunan nasa'i PhD PhD a jami'ar islamiyya shekara biyar ne in ka kare da wuri ka kare a shekara hudu sauraka an samu ɗalibai biyu sun kwashi wani bangare. sun yi phd sun yi shekara hurhudu a kansa kuma na san ba duka ba ne na san sun wani bangare suka ɗauka ba duka ba sau da kitabu ne mu'allal kamar sunan dara kutni ne sunan dara kutni shi ma kitabu ne mu'allal sunan na dara kutni da kuji ana faɗa shi ma ba kan wallasa ba ne saboda shi kansa dara kutni din haka yake shi ma cikin wannan layin yake yana daga cikin waɗanda suka san ilal na hadisi sosai littafinsa al'ilal wanda shi ne min akbari ko ma akbar masu a fil ilal hadis wanda yanzu take hannun masu bincike wanda an buga shi gaba ɗayansa to in kana karanta hadisai ciki wato kamar yadda galibi nake faɗa za ka ji hajijiya kawai tana ɗaukaka saboda kawai za ka ji kawai ana ta buga kana a buga kana a sani ne kawai zai ta zubo su ƙarshe can ya ce to ga inda ansa take amma baka sanya aka yi cimma wani ansa ba in ka ɗau hadisin farko hudu shayyabatni hudun akhawatuha shayyabatni hudun akhawatuha karanta wannan hadisin a cikin mujalladin farko na na ilal daraqutni za ka ga abin da nake faɗa waɗannan duk suna daga cikin malamai waɗanda suka yi fice a cikin wannan fannin shi yasa ka ga inda aka sha bamban da malaman farko ashabul ilal da malamai na baya-baya da suka zo za ga hadisi zahirinsa salama ne zahirinsa ba shi da matsala amma in ka duba cikin ilal na abu hatim sai ce haza hadisun kazib wanda karya ne ne kamar yadda abu hatim wani daga cikin malaman fiƙihu Yace min min min ulama'ir ra'ayi ya je ya sami abu hatim yake cewa ya ake kuna hukunci abu hatim razi ya ake kuna hukunci akan hadisai ku ce wannan kazib wannan sahih wannan batil wannan munkar wannan kaza wannan kaza wa ya gaya muku shi wanda ya ruwaito din ne ya gaya muku cewa batil ko ina kuka samu to sai ce da shi ka zo ka rubuto hadisan irin yadda abu zur'a ya ma wanda muka yi bayanin su ce je ka rubuto hadisan ya rubuto ya ce an saddada zan baka akan kowane hadisi ka rubuta ta don kan ma ka manta ka matsa gaba ka tambayi abu zur'a ka ji an sadda zai baka idan kaga kalmomin mu sun zama daya to ka amince da mu cewa ba wai ra'ayi mu ko san zuciya muke faɗa ba shi ne ɗauko hadisai ya zo da shi a gabansa in ya karanta hadisun abu hatim ya ce da shi "Ha za hadisun batil ya karanta wani hadisun ya ce "Ha za hadisun munkar ya karanta wani hadisun ya ce "Ha za hadisun sahi?" da ya gama ya rubuta duk ibararsa a ƙarƙashin kowane hadisi ya je samu abu zura hadisin da imamu abu hatim ya ce batil abu zura ce kazib kaga da batil da kazib duk dai ba ana ɗaya ce ce batil abu zura ya ce kazib wannan da ya ce munkar abu zura ya ce khata duk dai ba ana ɗaya ce kuli lafazin ya canza amma dai duk abu ɗaya ne dai wanda ya ce sahi shi ma ce sahi ya dawo ya ce to kaga wannan shi ne ilimi ya ce kamar wanda yake masanin harkar harkar gwalagwalai ne ka kai masa harkar gwal zai iya ware maka ya ce wannan mai kyau ne wannan ɗan jabu ne ya ce amma in ka tambaye shi a gabansa shi wanda ya kera gwal ɗin ya gaya masa wannan ɗan jabu ne wannan mai ba gaya masa ake ba wani ya tambaya ba amma kawai saboda mu marasa da yau da gobe ya kware zai iya ware maka mai kyau zai iya ware maka shi ya sa nu'aimu ibn hamad da yake tambayar abdurrahman ibn mahdi cewa ya ake kuke gane hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba kaifa ta'rifu sahiha min as-saqim sai Abdurrahman ibn Mahdi sai ya ce da shi kama ya arifu tabibul majnun kamar da likitan mahaukaci mahaukata yake gane mahaukaci da ka kai masa mahaukaci irin kallon da yake zai gane cewa kai wancan fa namu ne ce ka mana shi mala ya ce wa galiban wuqu'uha hafi sanadi wa galiban abinda fi zama galibi wuqu'uha hafi sanadi illa tana fadawa cikin sanad ne tana fadawa a cikin sanad wa ka hadithin basmala fil musnadi sauraka illa takan shiga sanadi ta yi suka a cikin sanadin amma ba lalle ne ta yi suka a cikin matani ba sai ya zama sanadin yana da illa amma matanin sahihi ne min wajhin akhar za ka kawo sanadi a ce haza sanadin ma'lul amma matanin kuma yana da wasu fuskoki da ya inganta saboda haka duk sanda aka samu illa ta soki sanadi ba wai lalle ne ta soki matani ba akan iya samun illa a matani babu a sanadi ba zai yiwu a samu illa a matani ba ba tare da sanadi saboda shi matani shi sanadi kofa ce ta shiga matani duk abin da aka gani a matanin nan ai daga sanadin yake matanin ba shi kansa ba mazajen da suke cikin matanin nan su suka su suka faɗi mazajen da suke cikin sanadin nan su suka faɗi matanin don haka ba zai a ce ga illa a matani ba amma babu ita a sanadi dole in dai aka samu illa a cikin matani to daga sanadin ta samu asali shi yasa malamai suke cewa in ka ga hadisi in suka ga hadisi munkar kamar yadda Ah, Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi yake faɗa a muƙaddimar littafin al-Fawaid al-Majmu'a fil ahadith al-mawdu'a na Shawkani yake cewa wani lokaci malaman hadisi sukan karanta hadisi isnadin saka shams isnadin saka shams nazif tsabtataccen isnadi amma cikin matanin akwai nakara akwai nakara akwai alamar kuri. ba zai yi ba wannan a ce hadisi ne to amma ga sanadin lafiya to ya ce sai su duba su dubi sanadin sai su ga ina ne ya fi ko ina rauni-rauni a cikin sanadin sai su jefa na karar cewa daga nan ta fito wato kamar misali su ga wani guri da an ana wani guri an ce an an ta fi haddasa na rauni ai haddasa na akbarana samitu ba za ka haɗa ta da an ba an ana iya samun inqita'i a gurin to wani lokaci shi wanda za su an ana din take tsakanin su ba mudallisi wanda an ana mudallisi ita ce ake ita shakka inda a ce mudallis ne ya ga an ana sa to wani baya da wani matsala zai ce ga ga inda illar ta fito <coughs> amma rawi ne la yu'rafu bitadlis amma ya ce an to in ya suka rasa inda za su yi ilhaƙin illar eh, nakarar matanin sai su yi ilhaƙinta da wannan mawdu'in da dan shine ad'af mawdu' fil isnat. to suna yin wannan shi yasa a cikin littafin mizan al na zahabi kana karanta tarajum yana ka hadisai za a ya kawo hadisi ya ce haza hadisin munkar ma'a jaudati isnadi ma'a jaudati isnadi isnadinsa jayyid amma kuma hadisi ne munkar to wannan duk babin illa dole ne sai an kwankwasa sanadi dole sai an kwankwasa sanadi ko da matani ko da sanadi zahirin sai zama salama to inda har matan inda har illa ta fada cikin matanin to sai an samu inda ta samu asali a cikin sanadin shi yasa ba a ba a ba a rushe hadisi da ka kawai aka maka hadisi kawai ka shaƙi suka kace ban yadda ba a kawai to baka yadda ba me hujja me hujja ko malaman farko sun ce ba a sukan faɗi abu ba sa iya tsaye da hujja wannan ba wai suna nufin ba su da hujja ba ne suna nufin a karan farko sanda za ka yi musu tambaya su ba ka ansa a lokacin ba lalle ne su iya ba ka wata hujja ƙwaƙwara ba amma da za ka ba su lokaci su je su ƙara dubawa za su fito maka da hujjar wannan shi ne abin da suke nufi ba haka muna karanta littattafansu za mu ga wani gurin in suka faɗi ansar a dunkule wani gurin kuma za mu ga an yi bayanin ta filla-filla an gaya mana inda matsalar ta samu asali to wannan shi ne abinda malaman farko suka yi wanda na baya-baya musamman malaman wasu daga cikin rubabbun malaman zamaninmu wanda suke ƙoƙarin a rushe kawai ɗan a rushe to kawai kawai mutum da an ja masa hadisi in ya kasa fahimtarsa ko ya ji ya saba wa ra'ayinsa kawai sai ce shi ni fa ban yarda da wannan hadisin ko yana bukhari ko yana musulmi ban yarda da shi ba to idan wannan ne kalmar ban yadda da shi ba ai ba wani abu ne mai wahala kowa ma na iya faɗarta kalmar ban yadda da shi ba kowa ma da yaro da ƙaram da babba da jahili da mai ilimi da mai gaskiya da mara gaskiya kowa zai iya cewa ban yadda ba kamar zagi ne kowa ya iya sai dai yi ne ba yi saboda haka malaman farko ba sa illanta hadisi ba tare da sun hada illar da sanadi ba yace wa ka hadithul basmala fil musnadi wato misalin hadisin da aka samu illa a cikin mataninsa ba tare da isnadinsa ba shine hadithul basmala hadisin bismillah a cikin sallah wanda aka ruwaito shi fil musnadi ai fil hadith al marfu' al muttasil al musnad anan ba yana nufin musnad imam ahmad ba yana nufin al hadith al musnad al muttasil hadisin a yana cikin sayo muslim shi wani hadisi hadisin kore karatun bismillah a cikin sallah kore karatun bismillah a cikin sallah wanda imam muslim yake banta da fitar da shi ruwayar walid ibn muslim ruwayat walid ibn muslim yace haddathana al-auza'i an katadata annahu kataba ilayhi yukhbiruhu an anas ibn malik annahu haddathahu qala sallaytu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman fakanu yastaftihuna بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها wannan haka hadisin yake hadisin alwalid ibn muslim ash-shami alhimsi ya rawaito shi daga malaminsa al-auza'i shi kuma daga qatada annahu kataba ilaihi qatada ya rubuto wa al-auza'i yukhbiruhu an anas yana bashi labari daga anas ibn malik annahu haddathahu cewa anas ya gaya masa cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakar wa umar wa usman ya yi sallah bayan abubakar da umar da usman fakanu ya stafti huna bilhamdulillahi rabbil alamin suna buɗe sallarsu da alhamdulillahi rabbil alamin la ya kuru na bismillahi rahmanin rahim fi awal karatu wala fi akhiriha ba sa faɗar bismillahi rahmanin rahim a farkon karatu ko a ƙarshensa wala fi akhiriha wannan ta'kidun nafi ne amma ai ba bismillah a ƙarshen karatu ko sai ba a farko ake yi ba in ya ce ba sa yi a farkon karatu ai ya isa ce ba sa yi a farko ba sa yi a ƙarshe ƙarin ba sa yi a ƙarshe don a nuna maka fa ba sa yi kwata-kwata an gane ko tunda ai ba a bismillah a ƙarshen karatu wannan muslim haka ruwaito shi daga ruwayar walid sannan ya sake ruwaito shi daga alwalid an al-auza'i قال أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة annahu sami'a anasan yadhkuru zalika ya rawaito shi daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha cewa ya ji anas yana ambatan haka malik a cikin muwadda ya rawaito hadisin daga humaid an anas humaid ibn abi humaid tawil an anas yace sallaitu wara'a abi bakr wa umar wa uthman فكلهم كان kana la بسم الله الرحمن الرحيم dukkaninsu ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim Arwayar walid za mu ga akwai ƙarin sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu Arwayar humaid babu sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu Arwayar humaid an anas ya yi sallah bayan abubakar da umar bai faɗi khalfa rasulillahi sallallahu alaihi ba to wannan hadisi malamai sun yi magana mai tsawo a kansa sun tattauna sun fitar da illolin da suke cikin ruwayar walid akwai illar mukhalafa da yawancin al-huffaz ba sa faɗar haka akwai illar inqita'i akwai illar tadlisu taswiya da aka jefi walid da ita tunda ya ce an an an da an anas Haddatan al-auza'i an da. an ana mun yi magana tadlisu taswiya kuma cikin mun bada misali da al-walid ibn muslim yana tadlisu taswiya daga malaminsa sa al-auza'i wanda aka hana shi ya yace umbilul auza'i an yarwi an haula al-kazzabi to wannan akwai an sannan cewa ruwaya sa kitaba ce wanda ba a san tunda qatada makaho ne makaho ne sai aka ce kataba ilaihi ya rubuta masa kaga akwai wanda shi ya rubutun waye ya rubuta ba a san shi ba akwai jahalatul katib anan ta yi wajen rubutawar ya kara wannan jumlar da ake rigima a kanta akwai al-ittirab a lafazinsa akwai idraj akwai dai maganganu da yawa wanda malamai suka yi magana a kansa wasu daga cikin malamai sun sahaha riwayar kamar kamar ibn al-jauzi da sauransu amma wasu daga cikin malamai kuma sun ce akwai abin dubawa game da ingancinsa kamar imamu shafi'i kamar dara kutni kamar albayhaƙi ibn abdulbar duk sun yi magana a kansa ba sa ganin hadisin ya inganta ya ce wa nawa alhakimu a jinasar ilal li'ashiratin kullum biha ya tilhalar alhakim abu abdullah annai saburi a cikin littafin sa ulumul hadith ya ma'arifat ulumul hadith a cikin littafin sa ma'arifat ulumul hadith ya karkasa nau'o'in ko jinsin illoli da suke shiga cikin isnadi ko su shiga cikin isnadi da matani li ashratin ya karkasa su gida goma kullum biha ya'til khalal kowane ɗaya daga cikin jinsi dinnan guda goma yana zuwa da suka cikin ingancin hadisin ana samun matsala ta bangaren sa cikin ingancin hadisin wanda idan mutum ya koma ya koma littafin al-ilal ah, na al'ilal na alhakim zai ga waɗannan ajinas ɗin ɗaya bayan ɗaya daga farko har zuwa goma a dunkule ba mu ishara zuwa gare su a dunkule ba tare da faɗaɗawa ba na farko ya ce an yi kuna sanar zahiru hussiha wa fihi layu la yu'rafu bis min marrawa anhu a ce sanadin zahirinsa siha ne sahihi ne amma a ciki akwai wanda bai ji daga wanda ya ruwaito daga wajensa ba wato akwai wani inqita'i akwai wani irsal alkafi a ciki wanda ba kowa ne zai gane ba sai yayi bincike akan wannan ya kawo misalin wannan nabi yace an yakuna al-hadithu mursalan min wajhin rawahu thiqatu al-huffaz wa yusniduhu min wajhin zahiruhu siha ce hadisi ne wanda yawancin malamai siqat amintattu sun kawo shi mursal ne amma kuma wani sai zai kawo shi musnad wato da cikakken isnadinsa kaga shi ma nan ruwayar siqat sai ta rinjayi ruwayarsa ya ya zama hadisi ne mursal ba hadisi ne abin nan mausul ba na uku yace an yakuna alhadithu mahfuzan an sahabiyin wa yurwa an ghayrihi li ikhtilaf bilad ruwatihi ka riwayat almadaniyin an alkufiyin yace hadisi ne wanda an san shi ne daga sahabi wani sahabi kamar an san shi daga Abu Huraira amma sai wani ko wasu su ruwaito shi a hadisin anas su sa shi a musnad hadisin anas saboda watakila ba su da kwarewa <coughs> da hadisin mutanen wannan garin saboda ana samun irin wannan kuskuren kamar misali a mutanen madina in sun ruwaito hadisin kofiyon in sun ruwaito hadisin kofiyon. to sukan yi kuskure wani lokaci su jefa shi cikin wani musnadi wanda ba na shi ba kamar ibn munkadir an jabir hadisin mutanen madina ne ibn munkadir an jabir to amma wani lokaci idan mutanen kofa suka ɗauko wannan isnadi da jadda ce duk sanda ka ce ibn munkadir za ka ce jabir kamar yadda ce duk sanda ka ji abin zinad an al-araj an abi huraira wannan ita ce ake kira jadda saboda asali sahifa ce asali wani littafi ne da ya rubuta na wannan malamin nasi kamar ibn abu zinad al-arad sahifa ce suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira sahifa ce shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn shu'aib ibn amr amr bin shu'aib an abihi an jaddihi sahifa ce to wanda ya saba jin wannan sahifa din kamar bahas ibn hakim an abihi an jaddihi to dukkan hadisin da zai ji na Ibn munkadir kafin ma a ƙara shi zai ce an jabir saboda ita ce jadda to amma akan iya samun ibnu munkadir rawa an gairi jabir to in ka saba bin hanyar da aka saba bi ana cewa ibnu munkadir sai bakin kai tafi an jabir shi kuma wannan ba an jabir bane kaga sai kuskure ya faru shi yasa galibi wanda ya bi jadda wato hanyar da aka saba bi shi ya fi fadawa cikin kuskuren sama da wanda in an saki hanya yana iya gane cewa wannan hanyar yau ba ita ce aka bi ba an sake ta an bi wata hanyar daban shi yasa akan samu illa ta fuskar wani hadisi na wani sahabi a jefa wani sahabi duk cewa wannan illa ce dai za ta tsaya akan akan sanadin ba za ta shafi matanin ba saboda kuma wani sahabi ka jewa hadisin ka jefa wa hadisin yayi ba matsala na biyar an ya kuna rawa bil an'ana wa sakata minhu rajulun dalla alaihi tariqun ukhra mahfuza wato ya kasance rawi din a athika din ya ruwaito shi da ana akwai wani mutum tsakanin wannan mutum da wancan mutum wannan mai ruwaya da wannan mai ruwaya akwai wani a tsakaninsu. amma saboda bisa kuskure sunansa ya faɗi sauraka sai an ana ta shiga tsakanin sai a ɗauka wannan ɗalibin wannan ne wannan ya ji daga wannan nan ma sai illa ta bayyana na shida an yakhtalifa an yukhtalafa ala rajulin bil isnad wa ghayrihi wa yakunu al mahfuz anhu an yukhtalafa ala rajulin bil isnad wa ghayrihi wa yakunu al mahfuz anhu ma qabala al isnad ya zamana an yi sabani akan wani mutum hadisin nashi musnad ne ko ba musnad bane wani ya kawo shi musnad wani ya kashi ba musnad ba kuma ya zamana wanda ba musnad din ba shine daidai wanda ba musnad din ba shine daidai na bakwai al-ikhtilafu ala mai fi tasmiyati shaykhi aw tajhilihi ayi sabani wajen faɗa sunan wani malami ko kuma a kawo shi da wata sigar da ba za a gane kowaye ba to shi ma anan ana samun illa wani ya ce an rajulin wani kuma ya faɗi suna maimakon an rajulin ɗin sai ya faɗi sunan mutum to wani galibi sai ka samu wanda ya faɗi sunan mutum ɗin kuskure ya yi sawab shine an rajulin ba wanda mutum da aka ambaci sunansa ba sai na takwas an yakuna rawi an shakhsin adrakahu wa sami'a minhu walakinahu lam yasma' minhu ahadith muayyana fa idza rawaha anhu bila wasita fa illatuha annahu lam yasma'hu minhu ya zama da ya ruwaito wato wani rawi yana da ruwaya daga malaminsa amma ga wani hadisi nan da bai ji ba yanzu ya ruwaito shi daga malaminsa ba tare da wasiɗa ba to wani hadisin kaga an samu tadlisi a ciki tadlisi shi ba wani lokaci yana zama illa khafiya musamman ba idan ya kasance rawi din nan an san shi da ruwaya da yawan ruwaya daga malaminsa kamar al'amash an abi salih misali al'amash an abi salih an san shi da yawan ruwaya daga abu salih to idan ya yi tadlisi ba lalle a gane ba saboda an san kullum yana tare da shi kamar wanda kasance kullum yana tare da wani malami duk inda za su suna tare to duk abin da ya faɗa maka daga wannan malamin kai tsaye abin da zai zo a ranka cewa ya ji malamin ne na faɗa alhalin akwai wani magana da zai gaya maka ba shi ji da kunnansa ba amma kasancewar lazimtar da yake da ita na wannan malamin za ta rufe maka fahimtar hakan to saboda wani lokaci tadlisi yakan buya a kasa gane shi yace ta tara an takuna tariq an ma'rufa يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق بناء على الجادة فيقع من رواه من تلك الطريق في الوهم shine wanda ɗazu muka yi misalinsa hadisi ne wanda an san shi wato wata hanya ce wacce take sananniya wani mutum yana ruwaya daga wannan hanyar ko da yaushe sai kuma ya yi wata ruwaya sai ɗan saki hanyar wanda ya saba jin cewa da ruwayarsa kullum daga wannan hanyar take kenan sai ya sai ya sai ya bi wannan hanyar kamar kamar hadisin Abdurrahman ibn Abil Mawal an ibn Munkadir an Jabir hadisin istikhara a cikin sahih bukari Imam Ahmad ya illanta shi ya illanta hadisin istikhara ya ce hadisi ne munkar kuma abinda ya sa ya illanta hadisin shine Abdurrahman ibn Abil Mawal wanda shine ya yi tafarrudi da hadisin Ali ibn Munkadir Abdurrahman ibn Abil Mawal mutumin Iraki ne ibn munkadir mutumin madina ne a cikin alkamin na ibn adi da aka tabi imamu ahmad game da hadisin istikhara ya ce munkar ya ce saboda mutanen basra mutanen basra duk sanda suka ɗauko ibn munkadir sai su ce an jabir duk sanda suka ɗauko sabis sai su ce an anas yaslukuna aljadda suna bin hanyar da aka saba bi a nan yana ishara da cewa a nan ta haka ne aka samu kuskuren haka wannan hadisi na istikara guda ɗaya wanda shi ne imam al-bukhari ya inganta shi a imam ahmad shi yana launana shi amma dai mafi yawancin malamai sun tafi a bisa ingancin kuma suna ana ana ana abin nan da shi shine hadisin da ya fi kowane aka fi kowane sani na hadisul istikara. wanda ya zo da bayanin istikara. akwai wasu hadisan amma ba su kai shi ba hanya ta goma an yarwa haditha marfu'an min wajhin ko an al-haditha marfu'an min wajhin wa mawqufan min wajhin ka hadisi abi farwa ya yazid ibn muhammad zamana hadisi an ruwaito shi ta wata fuska marfu'i ta wata fuska mawqufi sai ya zama kuma mawqufin shine daidai ba marfu'in ba sai dai idan mawqufin ya kasance a mawqufin sai dai idan ya kasance abu ne da la yuqalu bil ra'i la yuqalu bil ra'i ta yi a jingina abu zuwa ga sahabi amma abinda sahabin yake magana bai yi wa faɗe shi da ra'ayi ko ijtihadi zama yana magana akan abin da ya shafi alkiyama abin da ya shafi gaibi wannan ba zai yi wa ijtihadi ya faɗi abin da za a yi alkiyama ba in kaga haka to akan ce wannan hadisi hukuncinsa hukuncin raf'i kamar ya jingina wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam bala ya ce wa rubbama uilla bil jali kal qat'i lil muttasil al qawi wa rubbama wa rubbama rubbama nan littaklil wa a wasu lokuta kaɗan o illa biljali akan iya illanta hadisi da illa wacce take da wani al'amari wanda yake mai suka ne amma na zahiri tunda mun ce illa ita ce khafiya illa da ake magana anan illa khafiya wacce take taboye wanda sai bincike ne zai saka gane ta to amma wani lokaci akan cewa hadisi mu'all ko a ce o illal hadithu sai a ce bi fulanin misali bi fulan wa huwa ko a ce wa illatu hadha alhadith sai a kawo rawi wa da ko a ce a cikinsa akwai matruk ko a ce a cikinsa akwai inqita kamar kamar wanda yake muttasili ne mai karfi amma sai a zo a samu inqita'i ya zama abin sifar alqawi ne sifa ce ta inqita din kalqati lil muttasil alqawi ay alqati alqawi alinqita alqawi lil muttasil inqita'i zahiri wanda za ka ga cewa misali kaga malik ibn musayyib malik an sa'id ibn musayyib inqita'i ne zahiri baya da zai malik ya ruwaya daga ko kaga misali misali a ce bukhari an malik inqita'i ne zahiri saboda ba su yi ma zamani ɗaya ba to amma duk da haka sai ga an yi bayanin cewa wannan illa ce wal fisqi wal kadhib wa nau'i jarhin ko a illanta hadisi da da cewa akwai wani fasiki ne a ciki ko akwai wani makaryaci ne ko wani nau'i na jarhi a cewa na sayyul hifz ne <coughs> ko kasirul khata'i ne wannan duk al'amura ne jaliya abubuwa ne na fili na karara na bayyane amma wani lokaci akan illanta hadisi da wannan wa rubbama qilat li ghairi qadhin ka wasli thabtin فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ lokutan وربما أوصلوا كتن كتن قيلت لغير قده أكم فهدنا أمفاني كلمر إلا abinda ba zai zama suka ba ma wato illa ghair qadiha illa ghair qadiha ka kamar malamin da yake thabtin ne karkarfa ne sika ne amintacce ne ya kawo hadisi wani ya kashi mursal shi kuma ya kawo shi mausul kagar wayarsa ba matsala tunda wancan ƙasa yake da shi shi kuma yana sama da shi shi wancan na ƙasan ya kawo shi hadisi mursal shi kuma ya kashi hadisi mausul to kaga wannan illa ce wacce ke gairu qadiha ba za ta soki hadisin abin nan ba ba za ta soki hadisin shi shi shi shi shi sabdin ba shi amintaccen ba wato misali malik ya kawo hadisi mausul ibnu ishaq ya kawo shi mursal kaga wannan ruwayar ibn ishaq ba ta soki riwayar malik ba amma duk da haka akan yi ta'abiri a cewa hadal hadith o illa bi riwayati fulan fulan fulan amma wannan illa ce ghair qadiha illa ce ba wacce za ta zama suka ba fa ala hadha ra'aw sahha mu'allun bisa ga wannan itlaqin itlaqin illa ala ghair qadiha wasu za su iya cewa akwai hadisi sahihi mu'al wato hadisi sahihi ma'lul ma'alulun ne ko a ce wa hadha hadithun sahih wa qad'u illa an gane ko a hada sifofin guda biyu to nan al illa anan illa ce gairu qadiha wa fi shadhi hakau wa huwa fi shadhi hakau sun yi hikayar irin wannan magana a game da hadisi shadh akwai wanda suke ganin kamar khalili a cikin maganarsa yana nuna kamar hadisi zai iya zama sahihun shadh sahihun shadh suna cewa sahihun shaz kamar hadisu jamar jabir da imamul bukhari ya kashi a cikin sahihin sa akwai alfaz da suke shadda ne a ciki imamul bukhari ya kasu da tambih amma ya kasu a ciki suka ce to kaga wannan lafazin duk da shadda ne fa huwa sahih wannan doguwar magana ce mai fadi wanda tana bukatar lokaci mai tsawo wan nasxu qad adrajahu fil ilali shi kansa naskhi hadisi ya zama mansuhi wasu sun shigar da shi a cikin ilal wato adrajahu fil ilal tirmidhi tirmidhi ya shigar da shi cikin ilal wato yakan ce wannan hadisi in ya ka hadisi sahihi sai ce wa hadha laysa alaihi al'amal wanda ya ware su a ƙarshen a ƙarshen littafin sa na sunan a cikin a cikin littafin sa ilal saghir ya faɗi wasu hadisai guda ko biyar ne wanda ya ce sahihai ne amma ba a yi aiki da su ba kwata-kwata lam yajri alaihi al'amal. ya ɗauki wannan a matsayin illa ce shi yasa mala ce wa khussahu bil amali in kaga irin wannan to ka keɓance wannan ta'lilin da aiki wato illa ce ta ba a yi aiki da hadisin ba duk da cewa ita shi ma wannan magana ce wacce take malamai sun yi masa ta'kibi a kanta, ibnu rajab a cikin kitabul ilal ya bibiye shi wasu gura abubuwan da ya ce ba a yi aiki da su ba ya kawo cikin sahabbai ko cikin tabi'ai waɗanda suka yi fatawa bi muktada waɗannan hadisan a nan muka zo ƙarshen wannan darasi na wannan lokaci sai kuma darasinmu na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh